malam naji ka ce ka zauna da mahaifin rara kun zauna gari ɗaya tare da shi sannan kuma ka san abubuwa na baiwa a tattare da mahaifinsa da kuma inda kuka zauna da shi me zaka iya ƙara cewa game da shi mahaifin rara na sanin da ne mai muna gaisa an mutunci da shi hmm. za mu gaisa kullum sha Allahu na baro unguwanmu na zo ka hutu na fira za mu a wannan da shi za mu gaisa har mutunci ka kai kamar shekara na kura tare da mahaifinsa an kai shekara shida shekara shida muna tare da shi hmm. amma an ce shi ma yana da basira na wajen waka me gaskiyar haka shi ba mahaifin rarara a'a ba waka yake ba hmm. shi roƙo yake na cikin gari haka hmm. na maroga shi ne san ƙira kuma kewayen dabai ka hutu unguwar wannan gado dutsen kura shediya sandu don nan wajen don maroƙin da ya je to dole zai saurara eh. Eh, kamar wani irin roƙo ake a wanda zan yi roƙo dai da ka sani wanda ake yi na gurin biki ko suna ko taron siyasa haka ko jama'a hmm. eh. kamar ya fi sauran shahara kenan yauwa shugaba ne in ka ji an ce san kira hmm. to shugaban mawaƙa wannan maroƙa kenan hmm. in ya zo dole ƙananan maroƙa su saurara kamar wani irin kirari yake ko kuma wani irin roƙo yake ba ka san roƙo ba ya misali a kwatanta min da yi misali kamar idan ni ne ya zo ya same ni kamar yanzu kai ya zo ya same ka zaune ya san ka mm. ko ma bai san ka ba sai wata ilhama ta ka haka ta mm. burge shi mm. zai ma roƙo ka kawo kuɗi ka bashi kuma inda ya mun dai sai na bashi dan eh, wane jikan wane mai kama da wani yawwa hmm. wato dai rarara shi ma dai ba sama ta kaya ɗau waka ba hmm. nan basira ita ya gada amma ubansa ba mawaƙi ba ne hmm. eh. ah, ubansa ba mawaƙi ba ne menene shi kenan waƙa daban roƙo na gari daban ka gane yawwa amma wasu na cewa kamar mahaifinsa ma makaranci ne mahaddacin ƙwarani ya fa wuce wai haƙiƙan makaranci ne don duk inda ka kai da sanin ƙur'ani kuka zuba da shi zai zai wayar da kai za ka kuma ƙaru hmm. eh. amma me ka sani a game da rara a wancan lokaci ko baka san shi ba a lokacin a lokacin yana nan yana karatu nan kano yawwa in ya je irin zuwan nan da almajirai suke gida dai to hmm. za ka gan shi da yayansa ana ce mai musa yana sai da lemu a tashar kahutu hmm. eh. ok a wancan lokaci dai yana yaro yawwa amma wancan lokacin ba ku gano rara yana da basira ta waka ba tun yana bai san zai waka ba lokacin ba yawwa wakar bai tunanin yin ta ba ma mhm. eh.